waɗanda suke amfani da waɗannan shi'o'i da nufin wai su tabbatar da cancantar na ali wajen halifanci fiye da sauran ainihin sabai daga cikin khulafa'ur rashidun radiyallahu anhu ajma'in za mu tashi al-mabhasu a rabi inda malam ya ce a awwaluhum islama daga cikin hujjojin hankali da 'yan shi'a suke kafawa cewa sayyidina ali ya riga kowa musulunta don haka tun da ya riga ko musulunta to wannan ya nufin shi ya kamata ya zama halifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana haka take a hankalce amma in muka tsaya muka lura ma jama'a bisa abubuwan da suke faruwa na yau da kullum na rayuwarmu wanda ya riga fara yin wani abu wannan bai nufin ya rufe kowa kwarewa a kai bai nufin ya zama yana gaba da kowa akan abu don ka riga mutum fara hadda bai nufin ka riga shi gamawa bai nufin ku riga shi gama har da ka tafi tashi karfi ko tafi tashi albarka haka yawwa haka wanda ka riga shi shiga makarantar boko bai nufin za ka riga shi gamawa wanda ka riga shiga jami'a bai nufin za ka riga shi gama ko ka riga shi gamawa wannan bai nufin za ka riga shi samun aiki ka riga shi samun aiki bai nufin za ka fi cin albarkar boko kamar yadda wanda aka haifa yau wannan ba yana nufin ba zai mutu ba sai duk waɗanda aka haifa jiya sun gama mutuwa ko ba zai girma ba sai sun gama girma duk wannan kaga wata akaliya ce ta rashin tunani saboda Allah ya halicci mutane ɗai ɗai ɗai ne bai halicce su a matsayin duplicate ba babu wani wanda Allah ya yi sai da ya kalli wancan sannan ya ce to bari na yi wani kwatan-kwace shi kowanne daban-daban ne laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum da kowa kaddar da Allah ya kaddara mishi daban take da ta wani ba ta wani Allah ya karba samfur ba yadda muke yin abu ne kofi a face bai zo da abin da kai in kai tela ne rigar da kai yau to irin da zaka yi gobe ko kwatan kwatan da zaka yi idan kai dan makaranta ne irin abin da ka gani yau ka karanta irin shi za ka karanta gobe ko kuma yadda muke aiki da kwamfutoci komai a kwafa nan a saka a can ba ka Allah yake ba kowa Allah yana yin shi daban ne yau kamar da hadisi ya tabbatar idan za a halicci mutum sai an mulmulo gaba daya halittar genotype din duka kakannin shi har zuwa kan annabi adam sai a mulmula su gabaki dai sai Allah ya sa a tsakuri wani dai daban sai a kira shi da ka zai zama shi ma shi ma wato namat ne wanda yake ainihin wato mufrad zai zama unique ne babu irin shi ko da kaga kama to tana da iyaka ina fata muna gano nan jama'a to haka Allah ya yi mutane jama'a sayyidina Ali na farko dai magana haƙiƙanin ta haƙiƙi ba shine fara musulunta ba wasu malamai sun ce shi ne wasu sun ce abubakar ne wasu sun ce ainihin wato sai na khadija ne wasu ma sun ce kamar yadda abu nu'aymin ya ruwaito a cikin hilatul auliya uwar abdurrahman dan au wato wata mata mai suna ashifa'u bintu amr ibn Au. wadda ita ce alqabila ita ce uh, ungwazuma da ta karɓi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin littafin kisan na cikin littafin dalail nubuwa na al-imam Abu Nu'aym da kanta ba labari tace da take an san haihuwan nan ta ga yaron nan ya bambanta da duka sauran yaran da fara kaifa tun a lokacin ta ce wannan yaro yana da al'amari daban da mutane ta ce daga nan nake muraƙaba shi ina ta bibiyar rayuwar shi don haka ni na zama farkon wanda ya fara imani da shi kuma malamai suka ce isnadin kisa tabbatacce ne abinda kai aka ce to ita a iya sanin da ita ta fara imani dan akwai abin da zaka gani ka dauka kai kai ka sani ko kai ka fara gani amma khadija ita ce mutum na farko da manzon Allah ya jiyo abin ya ji a gun mala'ika ya ga abin ya gani karan farko din nan ita ya fara gayawa kuma ba ta taba mai musu ba shikenan ta yi imani da aka bit tawfiq ita ta fara yin imani kamar yadda ibnu kasirin ya hallala wannan mas'ala a cikin littafin shi na tarih na abu abu al-fida ibnu kathir ya tantance duk maganganun ya ce wanda ya fara yin imani bila mudafa ita ce khadija saboda manzo Allah sallallahu alaihi da ya fara ganin wannan abu da ya gani na mala'ika da abin da ya faru tsakankanin su na kisa farkon wahayi ikrama ana bi qari'in da ya zo gida da ya ce mata zammiluni zammiluni me ka gani ya ce kaza kaza ta ce a ah, Allah bai wulakanta ka ba ta garantin imani da ka ita fara imani baya ga ita a cikin mutane wanda ya fara ya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine sayyidina abubakar domin shine abokin shi da tun suna yara tare suke tare suke fira tare suke komai da ya gaya mushi shi ma ya imani kuma nan take sayyidina abubakar ya ci gaba da yawon yada addinin musulunci mafi yawan musulman farko a wurin su gaji musulunci su talaha su zubairu wajen mutum shida a cikin al'ashara din nan a gun na bakar suka musulunta Sai na ali guda ma dan cikin gida ne kuma yaro ne yaro bayi da wata muhimma dama kuma daman manzon Allah ke rike da shi tun zamu karanta wannan insha Allah yawwa to ai kafin a je gun waraka ita ba ta riga ta imani ba kwanan aka ba je gun waraka ba yana cikin maganganu eh ashiba bintu ah, me ni bintu bintu amr bin ah, bin auf ashiba ita ce uwar abdurrahman dan auf duk wannan karatu yana a cikin littafin a kuma akan da littafin uyunul akhbar na ibnu qutayba da littafin ainihin tarihul umami wal muluk shine tarihul tabari kenan da littafin ainihin wato al-kamil na al-imamu ibn al wannan za ta samu duk waɗannan bayanai a cikin waɗannan littafai da kuma littafin dalailun nubuwa na al-Imam Abu Nu'aym al da littafin ainihin wato Tarikh Abil Fida Ibn Kathir banda al-Bidaya wan Nihaya da kuma littafi a tarih an fitar shi da suna Tarikh Abil Fida Tarikh Ibn Kathir shi ma da a cikin waɗannan bayanan akwai su a ciki insha Allah wallahu ta'ala a takaice malam yace hadhihi da'awa qalaha ba'du ahli al-ilmi ma attifaqihim ala sighri sinnihi na aslama da'awar cewa sayyidina Aliyu radiyallahu anhu shine farkon musulunta an samu malamai da dama sun fade har da cewa malaman da suka faɗa haka dukkanin sun yarda akan cewa sayyidina ali shi ɗan yaro ne a lokacin waliza kala ba'du dan haka ne wasu malaman suka ce aliyun awwalus subyan suna so su harhaɗa maganganun ne gaba ɗaya? suka ce sayyidina ali shine farko daga cikin yara wa abubakarin awwalur rijali islam sayyidina abubakar kuma shine farkon musulunta daga cikin mazaje wa khadija awwalun nisa'i islaman ita kuma khadija ita ce daga cikin mataye wa bilalun awwalul abidi islaman bilalu kuma daga cikin bayi suna karawa su ce zaidu kuma daga cikin mawali bararrun bayi wannan ana so ne zama an rarraba abun based on tabakokin mutane kowane group na mutane wane ne ya fara musulunta a cikin su. amma ana neman na duka duka to wannan sai da sayyidatuna ce sai da sayyidatuna khadija radiyallahu anha malam ya yace wa zalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ba'ath bu'itha wa li ali thamani sanawat sayyidina rasulullah an aiko shi da annabta a lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu shekara shi takwas ne kadai a duniya aw ashar ko kuma shekara kuma faqat walidhalika lam yantafi an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi islami ali kathira da haka sayyidina ali a musuluncin sa bai yi ma manzon Allah wani amfani na azo a gari ba dan yaro ne karami ba shi da katabus ba shi da karfin dukiya ko karfin sarauta ko karfin juriyar aiwuwar mayanci a wannan lokacin kamar tafa'a da islami a bakari irin yadda ya amfana da musuluncin sai na abubakarin radiyallahu anhu wakar aslama ala yadda abubakarin kathirun min kibari sahaba an samu da dama daga cikin manyan sabai sun musulunta ne ta hannun sai na abubakarin allah ya kara masa yarda mithlu usmana wa talha wa zubair wa sa'ad wa abdurrahman ibn auf duka waɗannan manyan sahabbai sai na bakar shi ya musu wa'azi suka musulunta ma'ana bayan da ya ji saƙon annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba sai kuma ya dinga bin sauran mutanen da yake ganin su masu hankali waɗanda za a iya wannan addini da su ya dinga bi cikin natsuwa yana sanar da su saƙon musuluncin kuma suka yi ta musulunta kaji duk waɗannan a cikin musulunci manya ne Uthman Talha Zubairu Sa'ad da Abdurrahman na Allah ya kara musu yadda ga baki da su kaga wannan yanzu kamar da muka bayyana farko ba hujja bace dan ba dalili bai. dan wane ya riga ya zama ya ya fi kowa ba haka bane ko ba shi yakan cewa zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri ma'ana ka zo da wani abu a hannunka ya fi ka zo da ba babu komai a hannunka eh in za a yi wani muhimmin taro wani zai zo tun farko a hana shi shiga amma mai jawabi a taron ba zai zo ba sai minti goma za a fara dole a guda mai shi ba saboda yana da muhimmar da zai a wajen sai kuma ba a gayyato ka ba dan kallo ne dole ka tsaya ina ba ta fahimci wannan kalla ku ga jama'a tsakanin al'ummar musulunci da yahudawa da kiristoci yadda manzo Allah ya kwatance ya ce mu ne na karshe a cikin al'ummomi amma kuma ranar alkiyama mu ne kan gaba mu za mu fara shiga aljanna mu za a fara kaza mu za a fara kaza duk da waɗannan al'ummomi sun zo kafin mu kuma an ba su littafi kamun sannan ya ƙara kwatance ce kamar mutum ne mai gona ya yi ainihin ciniki da 'yan kwadago za su mushi aiki aikin wuni sai su fara daga safiya an ce za su yi aiki su kai yamma bayan kamar karfe goma sai su ce gaskiya ba za su iya ba sun kasa su tushi shikenan ku je sai a nemo su ci gaba bayan azhar su mar su ce sun kasa ba za su iya ba tushi shikenan ku je kaga sun rage yawan aikin sai kuma a sake nemo wasu su zo su yi wannan ragowa sai su kai yamma sai a ba su kuɗin wuni to kwatankwacin al'umman manzon Allah kenan su alaihi sallama su ne na ƙarke ɗin nan waɗancan kuma na farkon su ne yahudu na biyu su ne nasara ina ba ta mun gane wannan da haka a shar'ance ma ba lazumin wanda ya fara zuwa shine ya fi kowa ba wannan ya daga cikin inda hausawa muke samun kuskure musamman a bangaren aure sai a ce duk matar da ka fara aura sai a ga tana da wata karama ta musamman ka dinga ɗauka kamar ita ce uwar ba. haka ake mata wannan muhimmanci komai sai a ce a sai uwar gida kaza ai uwar gida ba ta ba ai uwar gida kamar ta fi sauran kima a matsayinsu na matan aure haka dan fari za a yi ta bashi wata kima har ya ɗauka shi ya fi sauran 'ya'yan kasancewar shi ɗa ya fi su zama ɗa na hakika ne a gidan wannan kuskure ɗanka da ɗan ƙarami da ɗan babban duka matsayinsa na ‘ya'ya suke kuma kowa kimarsa guda gadon shi ɗaya dangantakar ku ɗaya kawai ana samun ɗaukaka ne da gwargwadon wanda ya fi maka biyayya ko ya fi hankali ko ya fi taimakon ka rayuwa da Allah ya zo haɗa su gaba ɗaya ce a ba uku wa abna uku la ta ayyuhum aqrabu lakum nafa wani lokaci ɗan ƙanƙanin sai fi maka amfani fiye da babban kankanin wanda yake shine last born sai da aka haifi mutum sha tara sannan aka haife shi kafin haife shi wasu ma sun kai wani mataki a rayuwa amma sai ya fi su hankali a fi moran shi a family din biyar da su da aka wanda ya riga wani zuwa duniya da ba lazimi ne ya faɗa yan albarka ba mu gane wannan wanda ya riga wani fara wani abu ba lazimi ya faɗa yan ba wane ne ya yi abin da ya kamata kawai shi ya faɗa yan Allah ya kai al-mabasul khamis lam yasjud li sanamin qat suka ce daga cikin abin da suke ganin ya zama dole a dalilin shi a ba sayyidina ali halifanci saboda sayyidina ali radiyallahu anhu bai taɓa rankwafawa ya gaishe da wani gunki ba a jahiliya kaga wannan ma akwai abin da ta taɓa za ci dan kwanan shi nawa a jahiliya aka kawo musulunci yaro dan shekara takwas kan ai wani ma bai taɓa yin sallah ba kuma dan musulmi ne ba ga wani zai zama aibi gare shi wani ɗan kirista ne bai taɓa coci ba saboda shekarun ya fara yin wannan abin ba su ba sannan kuma mutane da yawa a cikin al'umma ba su taɓa gunki su ba kamar mu nan duka mu shi gane ya ba mu wata falala a zamanin sabon ba akwai sabai da dama waɗanda suke wasu matan a jahiliya ba wai dan sun yarda da Allah ba a kawai dan ƴan iskar gari ne ba sa wa kowane gunki gaisuwa kamar da yanzu akwai mutane da dama ba sa sallah ba wai nan kafare bane yan iska gari ne kawai a cikin kiristoci akwai mutanen da dama ba sa zuwa coci saboda kawai yan tawaye ne a cikin kiristoci duniyar su kawai suke suka fiye ma so kasancewar wani bai taɓa yin wani abu na bautar barna ba ga manzon Allah ne kawai yake dalili akan irhasat kamar da malamai suka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin jahiliya jama'a kamar da Ibn Hisham suka ba da labari ya kasance yana rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa yadda matasa suke da son gayu suke da son su burge Allah ya mishi wannan ɗabi'a saboda cikar da ɗan adam ce ba kamala ba ce a gan kana matashi a gaba ka yi abin da matasa suke asulan a ce misali shekarar ka ashirin zuwa da biyar amma sai a gan kamala ka yi shuru kamar ɗan shekara sittin da biyar to wannan alama kana da wani ruɗu ne a ƙwaƙwalwarka ya kamata a ganka da kazar kazar irin na matasa na fata mun gane wannan manzo Allah ya da wannan kazarkazar din amma duk abin da yake na barna da matasa suke yi sai Allah ya katange shi ga abu da kanshi ya bada labari kamar da ibnu shamun ya ruwaito cewa sau biyu ya taba niyyar bari ya je shi ma ya participating a cikin irin biki da ake ya baro dabbobin da yake kiwo a daji ya ce ma abokin kiwon shi ya tare masa ya taho ya zo kofar wani gida yana jiran abokin tafiya gurin fatin sai farkawa ya ga gari ya waye Allah ya dara mishi bacci mai nauyi sai da hantsi ya bugai iska ta buge shi sannan iska sahara ta buge shi sannan ya farka ya ƙara attempt na biyu nan ma ya sake yin bacci wata rana da ana gina Ka'aba dutse suke ɗauka na marmara da ake sanyawa a Ka'aba sai aka ba shi shawara cewa ya dinga sanyawa a cikin rigar shi kuma ya bin shi sanyawan da zai haka ya tattaro rigar shi al'aurar shi za ta fito ko sai ya faɗi dan Allah baya so ko al'aurar shi wannan dai a cikin tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai kuma suka ce duka wannan irhasat ne akan tsari da Allah ya mushi saboda bayan ya zama annabi kada wani batacce ya samu abin faɗi ya ce ai da da kai ake yin kaza mai da misali yanzu ka taso kana ka fara usalanci dole sai mutane sun ce da fa wani ne kaza ne ko da daga gaske ne ba sai an faɗa saboda ana nema abin da za a yi mataka da shi ko to Allah yana so ya ba mun dan shi kamalar da ba za a samu wani zai faɗi wani magana ba sai dai ƙarya sai dai a ce sha'irun sahirun kazzabun majnunun wanda duka waɗannan ƙarerayi ne shine mai ashafa ya ce da suna da wani abu na gaskiya da sun faɗa da sun ce ai da kai ake wata gumakan da ai da kai ake yin kalan kuwa da ai da kai ake yin cin riba da amma duk bai taɓa yin waɗannan ba sai Allah ya tsare shi amma sahabbai ba da sauran mutane Allah bai yi bai ga damar ya tsare su haka ba Allah cikin hikimarsa wani sai yayi maguzanci yayi fajirci nan ne tuba to daga cikin aibi kuma zagin mutum akan abin da ya riga ya tuba wannan muna da wannan muguwar ɗabi'ar mu da yake ce ma Hausawa musamman a ce wani tubabbe ne saboda asalin shi in yamuri ne ko banife ko wani yare ya musulunta ga sunan da yawa sun musulunta wasu ma sun fi Hausawa wanda suke takama ya fesa musulunci a arewa wannan kula da musulunci saboda wanda aka shi cikin musulunci gani yake kamar gado amma saboda maguzanci suka ga an ce ai tubabbe ne in zo neman aure sai an zage shi da wannan in ya fito siyasa ko ya samu wani mukami ko limanci ko ya ilimi ko ya zama babban mutum sai an ce fa da fa tubabbe ne baban shi ne fa wani din nan da suka tuba a gun liman wani dan hodiyo ma ya ce wannan maguzanci jama'a mu daina wannan to haka kuma sukan mutum da fasikanci cewa da ya taɓa yin shan giya ko zina ko sata ko kaza ko ɗariƙa sai ya musulunta ko ya tuba to ba daidai bane a aibata shi da wannan matuƙa ya riga ya tuba ta watan nasuwa wannan duka ayyuka ne na maguzawa da mu tuba mu daina su ba daidai bane mu dinga mu dinga kokarin muna taimakon ƴan uwanmu da suka dawo kan hanya mu encourage din su kar mu fandarar da su don wanda daga ga sai ce okay to shikenan ma bari kuma ko na ci gaba da abin da nake idan malamai suka yi magana har batu akan hijranul mubtadi wal fusaq sai da malamai suka tattauna akan ba laysa ala itlaqi da aka ce a wace ma yan bid'a da fasikai ba duka ko ina bane akwai dan bid'a da jan shi ake a jika dan ya daina akwai fasikin da nuna mishi ake shi mutum ne sai ya daina in ka lura idan kana cikin anguwar ku kai ne ustazu wanda ake kallon mutumin kirki idan in iska anguwan kana gaisawa da su da gwargwadon gaisuwa kana rage musu kaifin iskanci akwai abin da an ga sai a ce ya malam shikenan ba za a yi sai sai ga ana koyi ta ba kai kuma sai ka musu sallama ko ka mika musu hannu ku gaisa da su amma an ka ce wai kai ba za ka magana su ce to dama ka takura musu da kake musu magana ka yi suka oke to shikenan je ka kawai dama ka takura mana su gaba da ta abin da suke ga ga wannan kaurace musu wannan ba shi da fa'ida da ka sai kai takalan game da ya za ka yi shi almuhim sayyidina ali in ma ya tabbata bai bauta wa gunki ba ba dalili bane a ƙarƙashin wannan akwai maganganu da suka biyo baya daga ciki akwai batu game da cewa to daga nan sai a dinga ce mishi karramallahu wajen idan an zo shi kadai sayyidina ali mai ko a ce radiyallahu anhu da ke cewa sauran sahabbai sai a ce karramallahu wajen daga cikin malaman zan tana ya bada wannan labarin akwai al-imamu safarini a cikin littafin shi mai suna a ah, giza'ul albab sharhu manzumatul adab sharhi na littafi na wani waƙe na dubba haka malami ne da ya rayu kuma shekara 250 da suka wuce ah, mutumin ƙasar Falastinu ne safarina ka gari ne a Falastin to ya faɗi wannan labarin ya kawo shi daga malaman da cewa malaman da sun ce malaman sun ce a cewa sayyidina Ali karramallahu wajahu yace saboda an ce bai taba yi ma gunki sujuda ba kuma saboda ko da yake cikin uwarsa in ta za ta su sujuda sai ya kabe kabe ya mummike ba zai bata shi ba sai ce wa haza qaulun hasan wannan magana ce mai kyau haka ya fara shi ko malam muhaqqiqi al-imamu Isma'il ibn Kathir a cikin tafsirinsa da yazo kan wannan magana yace wannan magana a cikin tafsirin suratul haza, wajen magana akan salati din nan yace ya shahara agun nusahu masu kwafe tafai. su ne suka shaharantar da ka'ida cewa aliyu karramallahu wajahu ko kuma alaihi salam ya amma babu asari daga magabata akan wannan kakaf ya kuma ba abin kirki ba dan ba samu daga magabata ba yace inda har wasu sun cancanta a musu to da sa abubakar da umar da usman za a fara yi wa kabaka sun kan Sayyidina Ali karanta littafin ibnu Kathir karkashin wannan ne a wannan zamanin aka samu malamai suka bada fatawa akan karhancin haka da gaske akwai allajatu da'ima ta ƙasar saudi arabia da gaske akwai malam bakar abdullahi abu zaidin a cikin littafin mu'jamul manahi al Lafiya? yayi magana akan wannan magana dalla dalla cewa ba daidai bane a kira sunan wani a ce alayhi salatu wassalam a kira sunan wani a ce karramallahu wajhahu shi ko malam malam bukhari babban malami a cikin as-sahih din sa har babu yayi babun hal yusalli ala ahadin ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam wai ya halatta a wani salati ba manzan Allah ba sai ya kawo aya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahu ya kawo hadisin Allahumma salli ala ali abi aufa so ya shiru abin shi malam bukhari kenan sarkin karatu malamai suka ce kamar da ibnu hajar ya tattauna abin da yake nufi da wannan shine ana iya yi amma kar ya zama al'ada kaga wancan da Allah ya ce wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka anshi daga cikin dukiyarsu zakka kuma ka musu salati da aka kawo zakka daga gidan Abu Aufa sai manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi Aufa sai musu wannan salatin amma bai zama shi'ar daga nan an kira sunansa a ce sallallahu alaihi wasallam zaka in ta kama za a iya haka ibn Azir ya fassara yace sannan kuma baya ga wannan an waye gari ya zama shi'ar ne na 'yan shi'a cewa wane wane alaihi salam wane wane alaihi salam wane wane alaihi salam shi'ar ne na 'yan shi'a jama'a yanzu abu bakin ciki ya shigo cikin musulmai wani abu da ke so na ƙara anan shine abbreviation da ake yi ko da da arabiya kaji an ce sallama bai kausaini ma'anar shi sallallahu alaihi wa sallam ko an kawo sunan manzo Allah sai a ce SAW in bracket ko ko Allah sai a ce H abin da kai T ta'ala in suka sa zazzaki zai su sa H bai da kausayi duk wani aladun yan ne jama'a ko malamu su yi magana akan irin waɗannan abubuwa daga cikin zan iya tunawa shine al-Imam Suyuti a cikin tadribur rawi ya kawo ya ce cewa sal'am din nan ba kyau malamai sun ce yana daga cikin kasala mai wanka wuce salatin cikakke sai ka saka sal'am suka ce wannan kasala ce ba ka san lada kenan ko suyudi ya kawo labarin cewa ma wanda ya fara yin wannan abbreviation din sai da hannun shi ya shanye yana cikin tajribin rawi amma labari ne na wata mun gano wannan zaka jama'a mu kiyaye al'adun yan shi'a suna shigo mana da gaske maganar ibnu kathirin yayi ko kuma bakar yayi a wajen ya ce yanzu manzon Allah ai azizu ne kuma aliyu ne ko amma an ce rasulullahi ba a cewa a azza wa jalla ce saboda shi'ar din Allah ne to haka in an faɗi sunan wani wanda ba annabi ba ba a cewa sallallahu alaihi wasallama duk da addu'a ce ba Allah ya mishi tsaya da aminci ba a faɗa haka za kuma an faɗi sunan wani wanda ba sahabi ba a cewa radiyallahu anhu ya zama shi'ar duk inda aka sa sunan shi sai a ce radiyallahu anhu shi ma ba yin haka amma ɗaya biyu ana iya cewa kai sai ya saka magana akan irin abin da zaka ji mutane suna faɗa a ce sayyidi wani sayyidina wani yanzu wani zaka abokin ka ne kawai da ya kasance a sayyidina wani kamar a ce sunanka Hamza sayyidina Hamza wannan izgiri ne suna manyan mutane na ba ta mun gane wannan kaddara yanzu sunanka Buhari za a ce maka excellence ba za a ce maka ba an ce maka kuma za ka iya ka fuskanci hukunci sai a rushe ma gida akan haka ba ka bane to ire-iren waɗannan suna nan da yawa ku da littafin mu'jamul manahi al-lafziya kamus na kalmomi waɗanda an hana faɗansu malam bakar ya kawo sama da dubu biyu kuma most of them are very common muna faɗansu on daily basis littafin ya kankame ne kamar girman oxford advanced learning dictionary yana cewa kaza malamai sun hana saboda kaza saboda kaza ba a cewa kaza ba a cewa kaza babi babi babi ta haka Allah a ce subhanahu wa ta'ala ko azza wa jalla annabawa da manzanni a ce alaihimus salam su da mala'iku sahabbai a ce radiyallahu anhu wanda da yake kasa da sahabi idan mutumin kirki ne ya mutu rahimahullahu Allah ya mishi gafara in yana raye ka iya cewa Allah ya mai gafara ko Allah ya kare shi ko Allah ya kara mai lafiya ko Allah ya saka mishi da alkhairi abin da ya sawwaka kuma mu gane da ma yanzu in ka cewa Aliyu karramallahu wajhahu to wata fa'ida ya ci daga wannan ga abin da Allah ya ce akan shi yana cikin wanda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu kuma da aka tare isu isu sabai su kira sunan suna cewa radiyallahu anhu kai ka fadare ka ce sai ka ce mai karramallahu wajhahu ka cutar da shi ina fata mun gane wannan jama'a kamar yanzu misali a ce ne gidan soja idan an je kamewa ake a gaida soja sai ka je aka ɗauke ka a soja kai a matsayin ka na ustazu liman to ka tashi baka daga liman ba yanzu sai ka ce wai kai ba za a dinga kamewa sai ka zuwa ce maka a kara maka Allah soja ce da wannan za su ce nan gidan soja ne kowa kamewa ake a gaishe shi ba ruwan da liman maka wannan akar maka Allah ba za ta baka amfani a gidan soja ba dan an dauke ka limamin sojoji ka zama kai ke musu sallah dole an zo kai ma kamera za ya gaishe ka kama ka zaka ka ba kuma za ka ce ka je gun oganka kai saboda kai ustazi ne ku a islamiyya daba ustazai ku mika hannu kuke kuna cewa a karama kalla ko a fa ko ya shehi ba za su karɓi wannan ba saboda ba gidanta ba ne ya kamata mu dinga gane yadda rayuwa take jama'a akwai sunan na rayuwa 'yan shi'a saboda suna da addinin komai sai sun saba musulmai ana ba su fatawa mun karanta a baya wani ya tambaya Allah za ta malam ni ne nake raye a inda dukan ahli sunna ne yaya zan rayu ce ka dinga kallon duk abin da suke yin dama kai kai hagu in sun yi gaba kai baya in sun ce fari ka ce baki to yanzu ku duba ku gani galibin masu rubuce-rubuce a facebook da sauransu sun fara samun wannan ɗabi'a da sun sa Allah in bracket saka ti wai ta'ala to wannan shi an ci ne al'ada shi a ce mu kuma daga cikin aƙidar mu ta musulmai ba ma so mu dace ba a so mu dace da kowanne irin kafirai da yan bid'a karanta ibtida'u siratal mustaqim ba a dacewa da kafirai a cikin al'adu da tunani da tsarin rayuwa da manhaji da komai nasu domin ma'anar kai kwaikwayon su shine ka mai da naka na ƙasa kenan ka zama subjugated in kana kwaikwayon abin wani ma'anar shi ko da baka faɗa ba shine kare na naka kare na irin naka ina fata mun gane wannan to musulunci ba addinin kaskanci da zaka bar naka al'adar ka kama ta Allah ba dauki sarki ya tsare a takeice malam yake cewa a kamar da muka ambata za a yi duba littafin mu'jamul manahil lafziya fathul bari da littafin jila'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam na ibnu qayyim al-jawziya da littafin sharhin muslim na imam an-nawawi da littafin sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa na al-imam allala duk waɗannan malamai sun yi bayanai akan wannan mas'ala ta ainihin yin salati ga wani wanda ba Allah ba Allah ya sani. sai malai yake cewa la yakhtalifu ahadun min almuslimina fi anna aliyan lam yasjud li sanamin qat babu sabani tsakanin musulmai gaba ɗayan su cewa sayyidina ali da ɗai bai taɓa yi ma wani gunki sujuda ba wa kaifa yasjudu li sanamin? وقد نشا في بيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منذ نعومه اظفاره توتيا يا ماذا اي سيدنا علي yayi sujuda ga gunki alhalin tun yana ɗan mitsitsi ya taso ne farcen shi sun tsoro ne ya gansu suna tsowa wannan ibara ce da tun kana dan karami shine nu'umatu alfari tun fitowar farcen sa a gidan manzon Allah yake iz innahu minal mashhuri domin abin da ya shahara tarihi annan nabi sallallahu alaihi wasallama wal abbasa wa hamzata in talaqu ila abi talib wa talabu minhu an ya'khudhu minhu salatatan min bari cewa da abbas da hamza da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama sun je gum abu talib suka roki ya ba su ƴaƴan shi uku su rike mai li yaqumu bi tarbiyatihim dan su rike mishi ƴaƴan wal infaqi alaihim kuma dan su dinga ciyar da su wa zalika li faqrihi wa qillati dhati yadi saboda Abu Talibin ya da talauci ba shi da wadata dattijo ne mutumin kirki a cikin al'umma shi dattijo da ake girmamawa su kuma wannan yan uwan shi ne sun fi shi wadata sai suka je suka anshi ƴaƴan shi suka rage mishi wato wahalar rayuwa ke da haka fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan manzo Allah da sayyidina ali wa zalika qabla al-mab'ath tun kafin a fara wahayi فلعل عليا في ذلك الوقت لم يبلغ الرابعة من عمره kai wani wani ma tunanin yana da cewa sai na da a lokacin bai kai shekara hudu ba in ka dauki yaro dan shekara hudu ko uku zaka rike shi da abin da kake a gidanka shi zai da addinin da kake da manhaji da yaran da kake magana da shi dole shi zai shine sai yake cewa wa min faman kana kadhalika mata yasjudu wanda ya zama haka yaushe zai wa gunki sujuda thumma laysa aliyun faqat man lam yasjud li salamin to ai kuma sayyidina ali ba shi kadai ne bai gunki sujuda ba fa abubakar ne siddiq lam yuzkar annahu sagada li salamin sayyidina abubakar shi ma ba a taba bayar da labarin cewa yau gunki sujuda ba wa kaza ibn umara wa ibn abbas wa ibn zubair wa kullu sigari as-sahabati lam yasjudu li haka waɗannan ƙananan sabai sa Abdullahi dan Umar dan Zubair dan Abbas da sauran ƙananan da suka samu su ga ana musulunci a gidansu dukkaninsu sun taso ba ma su taɓa ganin gunki ba za su mai sujuda bal nahanu kazalika lam nasjud li Ya yace kai mu ma nan ba mu taɓa gunki sujuda ba wa hal man lam yasjud li sanami bi darurati yakunu afdalu mimman sajada li sanami wa in kana taba min zalika to dole ne duk wanda bai taɓa yi wa gunki sujuda ba shi kenan ya fi wanda ya taɓa yi ko da ko wanda ya taɓa yin ya tuba tuba mai kyau shine kamar magana da muke dole ne wanda duk aka haife shi a musulunci ya fi wanda ya tuba ya shiga musulunci daga baya ba dole bane da aka ya musamman jama'a Hausawa Yan arewa Hausa Fulani da muka mai da musulunci al'ada ya kamata mu shiga ta mu da mu din nan da wanda ya shiga duka musulmai ne kuma wanda ya shiga nan in yayi da gaske sai ya fika kamar abin da yake faruwa ne yanzu da Larabawa turawa mutanen yammacin duniya da Amurka suna ta shiga musulunci fuwadar kuma in suka shiga sai su yi da gaske wani sai ya taso daga ƙasar su Canada ko America ko Louisiana ko ina ne sai ya zo Misra ko Iraki ko ƙasar Saudiya sai ya zo na shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ya yada Alƙur'ani ya karanta hadisi tafsiri fiqhu larabci ya iya ilimi sai kuma ƙasar suka je zama babban malami sai ga a shekara biyar da fara musulunci ya yi musulunci rubuce-rubucen da kai da aka ga shekara arba'in baka ma iya karanta su ba ga nan da yawa burjik ga sanan a duniyar musulunci wasu farfesoshi ne na jami'a sai su aje aikin su zo kasan musulmai su koyi addini da gaskiya su koma to haka a nan Najeriya ma akwai wannan matsala idan ka je yanzu kudancin Najeriya irin garuruwan nan su auci irin garuruwan da suke nan kogi cikin nasarawa ka tsallaka kuma cikin ƙasar ilori har zuwa Legas ƙasashen yarbawa za ka je ka tarar da mutane suna addinin musulunci wallahi sun fi kulawa da shi fiye da nan da muke cewa mu yan arewa kasar musulmai kasa dan hutu ba sa barin matan su na fita tsiraraye da matan ke fita ba sa wasa da addini wasu su ma kai ga zan suka ce masu tuka zafin kai mu kuma nan ga ga karantarwa ga addini ga ga tarihin amma duk a banza ko talaka yake musaki yanzu ina amfanin ka taso a garin Zaria a haife ka anan uwa da uba ga malamai nan ko ina suna koyarwa kyauta majjana da Ƙur'ani, da tafsiri da hadisi da larabci da da lugha komai gashi nan ka kin karatu sai ka tafi NYAC an kai ka wani gari da ka ce kai dan zariya ne yace alhamdulillah malami ya zo sai a baka da'awa ciya ma a yamka nan ko ko izumi ka iya ba mutum ne suka samu wannan matsala sai ga mutum ya fara da dama ashe yayi kuskure saboda da an ce daga zariya kake za su ɗauka ka iya abu biyu akalla ka iya karatu ka iya ɗinki duk wanda aka ce daga zariya ki haka suke tunani ka iya dinki ka iya karatu ma'ana kana da sana'a kuma ka sa addini sai aka ji aka ji ba abin da ka iya sai boko sai a yi ta mamaki sai a riga shi wannan ko ƙarya yake ko dai a zari a ƙauye yake wannan abin ya faru da mutane da yawa galibi musamman masu zuwa NYSC ko yawon kasuwanci ko yawon aikin gwamnati a wasu garuruwa ku yi da su za ku je irin waɗannan ko kuma halawa wasu da dama suna da irin waɗannan labaran da su iya bayarwa ka gani ku aha shikenan da ka je kawai sun ga malami da ka ce kai daga zariya ne kawai an ga malami to kenan wannan lazumin shi ka zauna a nan da kake a zariya kai kokari ka koya ko ba dan Allah ba kamar da babu shi yake cewa ku ranka tsire da mutuncinka Allah ya tsare shine sai yake cewa ah, bal nahnu kadhalika lam nasjud lisanamin fa hal man lam yasjud lisanamin bi darurati an yakuna afdala mimman sajada lisanamin wa in kana taba min dhalika fa aqil wa ja'far wal abbas wa ubayt bin al harith sajadu lil asnam waɗannan sahabban sa aqilu da Ja'far da Abbas da Ubaida dan gidan Harith dukkaninsu sun yi magunki sujuda falamma aslamu kanu min afdalin nasi inda Allah amma da suka musulunta suka waye gari sa daga cikin mafiya daraja a wurin Allah daga cikin mutane haka wasu daga cikin sahabbai irin su Umar da ire-iren su Umar yayi sujuda da gunki da su ne manyan ma na gaba-gaba a cikin wata gunki sanda ake kafirci amma Umar ya waye gari bayan ya musulunta ya kuma nan gaba gaba a cikin musulmi in ka kirga ɗaya biyu uku to sai ka saka shi dan ma tsoron sheki Allah yana faɗan magana ya goyi bayan shi halifan musulunci shikenan kuma ya taɓa su da gunki sai zama aibi sai zama aibi ba zama ina fata mun gane wannan al-khatima fi tasa'ulatin muhimmatin la budda minha mala yace cikamakon bayani wanda wasu tambayoyi ne da za a jefa su wanda dole sai an faɗe su malai ce huna majmu'atun min al-as'ilati nakhtumu biha hadha al-fasl ga wasu cincirin da tambayoyi waɗanda za mu cike wannan ainihin fasli da su tambaya ce guda goma sha ɗaya ya ce mallazi allafa baina irin nasi ala kitmani haƙƙi aliyin fil khilafa menene ya zo ya rufe idanun mutane amin tunanin mutane gaba ɗaya suka yi ijma'i akan suka boye haƙƙin aliyu akan halifanci wa ma maslahatun fi zalika kuma amfani bai za su ci gaba da haka wa man ladhi a'ada ilaihim basairahu me da musu da hankalin su ba da zalika daga baya wa qamu ma'ahu ba'da maqtali usmana suka taya shi yaki bayan kashe usman ma'ana ku yan shi'a da kuke cewa ai farko sahabbai sun san da haka me yasa ba su faɗa ba tun farko da ba su faɗa ba riba mai suka ci daga baya da kuka ce sun zo sun faɗa ne suka goyi bayan shi a yaƙi wani suka goyi bayan shi me yasa suka faɗa yanzu me yana suka faɗa da idan da suna tsoron sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar din yanzu ba sa duniya me yasa ba su ce eh dama saboda waɗancan bai sa abubakar ɗin sun kashe wasu ne ko sun kawo wasu sun zance shi ma'ana ka ba dan a wannan ba baka amsa na biyu liman lam yughayyir aliyun ahkam abubakar wa Umar ba da tawliyati tawalli sai na abubakar da umar sun yi hukunce hukunce sai na ali ya zo ya zauna a kai kamar rubuta qur'ani da ba wasu mukamai da magana akan gona ta fadak da makamantansu me yasa sai na ali in dai bai da halifanci zo me yasa bai canza ba yace da mulkin danniya ne yanzu bari mu canza mai da azalci na uku al ansaru ababakar wa umar ibtida'an thumma raja'u mutanen madina farko sun yi jayayya da abubakar da umar akan su za su rike halifanci daga baya suka fahimta suka ja da baya falima lam yu'arid aliyu me yasa lokacin aliyu shi ta da karkai baya bai ce da ku mutanen madina da su sa abubakar din da aikin banza kuke ni ne halifa me yasa bai faɗa ka ba na hudu lima qabilal muslimuna jami'an ababakrin ma annahu lam yurhibhum wa lam yurghibhum me yasa musulmai gaba ɗaya suka yarda da abubakar a matsayin halifa tare da cewa bai tsorata kowa da kisa ba bai kuma kwaitar da kowa da wani mukami ba walam ta lahu ashiratun kabiratun tamna'u ko ba yi da dangi masu yawa da za su iya kare shi su ce dole su shi khasatan wa qad ja'a ila al-ansari ma'a rajulaini faqat musamman muka tuna a can farko an karanta sun je wannan rumfa ta banu sa'ida ta banu abin nan ko rumfa su a ubanta dan sa dan samit ko da mutum biyu ne kadai kuma umar wa abu ubaida su uku ne kawai gaba iya murkushe su a kashe su ba wajen hangarawa lima lam yuqim lam yuqim an-nasu ala abi bakr ولا فعل ذلك علي ما أن أبا بكر لم يكن له harasun wala hadaba wala عشيرة me yasa mutane ba su miƙe suka abubakar tawaye ba me yasa sayyidina ali bai tada tawaye sayyidina abubakar ba tada cewa sayyidina abubakar ba da masu gane shi ba shi da sojoji masu tare shi ba shi da dangin da za su hana a mai murin rashin mutunci wala abwal yashtari biha zimam ba shi da kuɗin da zai iya siyan ainihin alƙawarin mutane me yasa sayyidina ali bai tada kai baya ba a shekarun halifancin abubakar da na umar al'ansarun labina nasarullaha wa rasulahu yanzu mutanen madina waɗanda suka taimaki Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don ɗaga kalmar Allah bi amwalihim wa anfusi da dukiyarsu da rayukansu wa harabul araba qatibatan suka yaki gaba ɗayan larabawa baril alama suka yaki dukkanin duniya ma ilmihim annan nasa qad turmihim bi qausin wahid tarmihim bi tare da cewa sun san mutane za su iya musu gayya guda a jefe su da makami daya wa ma ulima anna aliyan qatala min al-ansari ahad wala adha ahad faman alladhi ja'alahum yabi'una ukhratahum bidunya ghairi kuma ba a san sayyidina ali ya taba kashe wani ainihin ba an sare ba ba sa bin shi jinin kowa ba su da gaba da shi ba su da matsala da shi bai taba cutar da kowa ba to me yasa ba su ayyana shi a matsayin halifa ba suka ayyana wani wanda yan shi'a suna ganin hakan wai an sarawa sun dawo da bayan sun fasa aikin da suke na taimakon musulunci bayan sun gama taimakon manzo Allah sun yi taqa'usi akan taimakon sayyidina Ali da aka sun warware dukkan na alƙawarinsu wannan magana shi'a ce wannan kuma ɗirkaniya ce dan gwamnatin manzan Allah sallallahu alaihi an samu mutumin da tunda Allah ya riga ya yarda da shi ya mata laifi laifi mai girma shine wane shine Hatib ibn Abi Balta ya kirya wa gwamnatin Allah Allah makirci treason kuma an gano shi sai manzon Allah ya ce ku rabu da shi manzon Allah ya ce kawai me kenan Hatib ma haza ya Hatib yace ya rasulullahi wallahi lam lam unafik wallahi ba munafurci yake ba sai na umar yana cewa ya manzo Allah ka bari in sare kan wannan munafiki manzo Allah ya ce rubu shi Allah ya ga zuciyarsu mutanen madar ce ya ce musu yanzu wannan gwamnatin manzo Allah ya magana shi amma saboda ya da sabiqatu khair manzo Allah ya ce a kyale shi ba ku shi kanshi manzo Allah bai iya furta mishi wata bakan magana ba da sai ya ce ka mana munafurci to shikenan ka zama kafiri jama'a ku kashe shi irin da ake yanzu yan kalaka ta nan waɗannan yan boko haram kowa kawai a kafirta shi na fata muna zaune da ba to amma manzo Allah ya ce a kyare shi ba komai to wanda ya maka gwamnatin manzon Allah ma makirci saboda ya da wani alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyare shi to kaddara wani ya gwamnatin sayyidina Ali makirci abin da yayi ya kai na wannan kuma a cikin sahabban nan shi sa shiga wannan fada na sahabbai jama'a dai mu makai fitina ne kawai dai mu makai fitina ne dan ba za ka iya gyara shi idan ka shiga me ya tasirin shigan da kai akan a ce rikicin ya mutu dama rikicin ya riga an yi an gama ya kare babu yadda za a juya abin da ya fara tariya ce to me naka na shiga kama a ce ka taso ne ka gama man ka babanka ka riga sun sirrin sai da aka haife ka aka yi fitina aka rabu a kotu cikin rashin mutunci da dangin babanka da dangin mamanka ba a ga maciji idan ka tashi wa za ka shiga wa fara ba ruwanka shi ne zaman lafiyanka kawai da da an ce mamanka ne da babanka to wannan yana nufin sai da aka taba yin soyayya da ƙauna aka yi aure sannan aka haife ka daga baya ne aka bata to duk mutanen ku zama akwai soyayya da ƙauna da ta tsakankanin su ko ba ka iya shiga tsakanin su kai ta ko ya kai a ɗabi'a rayuwa ma kenan shi za ko mata ne da miji suke faɗa na daga cikin ƙauyenci su je su ba wasu labari musamman su je su ga wa iyayensu ko 'ya'yansu suna da 'ya'ya manya sai ga su sun zo sun shirya sun ɗinke amma iyayen suna kallon fatin da ba nasu ba da abu idan kai ka je ga baban ka koma maka bayan kun shirya tana tana kallon mata cewa ta cutar da kanta. haka in ke ma ke gaya ma mahaifiyarki tana kallon wannan sirikin azzalimi ya da yata ko da kun shirya kuma ku da ma dole za ku shirya saboda wa kad afza ba'dukum ila ba'd ko da an yi saki sai an shirya za ka ga hayyar musamman da ya riga an hayu jini ya zama ɗaya ko ba da aka yi sai dai a ki hararar juna kawai an ga juna ana tsaki amma an koma gibi za a tuno irin daɗin rayuwar da aka yi da eh wa kada afda ba da kuma rabar da qur'ani yace wa khadha minkum mithaqan ghaliza da ba zan fahimci wannan jama'a ba ganin mata wasu za su rabu da mijinsu ko ya mutu su koma su auri wani amma kuma za su ci gaba da komai suna comparing da wancan mijin na farko wanda ya mutu kai tana cewa to kai in banda kaddara ma ai ba wata ka bace mutuwa ce ta mun gaggawa eh wallahi haka ko sai uwan miji ce tsinan ne uwan miji ce ta sarrafa da mijina har sai na aure ka amma kai ka san ni ba kilin ka bace kana da mata a ɗakin ka tana tana sa kana kishi da wani a can gefe ka sai da ka da ita Allah ya tsare shi ne malai yake cewa a na bakwai wa kadhal amru tu yuqalu haka nan kuma za a faɗa gaba ɗaya irin wannan zancen fi haƙƙil muhajiri da ma'ali cewa muhadirai, wanda suka taimaki Allah suka yi ƙaura suka zo suka yi yaƙi kuma suka miƙa al'amarinsu ga Allah yanzu kawai don wani don abubakar kawai su fasa duka wannan su lalace bayan manzo Allah ya mutu suna kan ainihin almajatul bai ba laila haka na hariha ba za su yi wannan ba وكذا كان أبو بكر وعمر حريصين على إبعاد علي إذا كان أبو بكر وعمر حريصين على إبعاد علي عن الخلافة فما الذي جعل عمر جعل عمر يجعله في شورى إذن يزمع ها؟ إيه؟ يدخله في الشورى idan ya zama sayyidina Abubakar da Umar suna so ne su kautar da Aliyu kada a yi mulkin nan da shi garin yaya sayyidina Umar ya sa shi a cikin wannan wato consultative forum na mutum shida cewa yana ɗaya daga cikin masu haƙƙin a zaɓe su yasa ya saka shi da sai ya saka shi wani malam ya tabir fi ba'adihi walam walam walam walima qabila aliyu me yasa bai ci gaba da kin sa aliyu a cikin harkar ba kuma me yasa aliyu shi kuma ya karba ya zama ɗaya daga cikin member na wannan six member group din six member committee ka'ida ta tara ko tambaya ta tara lima lam yunqal an aliyin ayyatu mu'arada li abi bakr wa umara fi waqti khilafati khilafatayhima me yasa ba a taɓa kawo labarin cewa sayyidina ali a zamanin halifancin abubakar ko umar ya taɓa musu jayayya da halifancinsu ba bal baya a radiyar ya kai musu cappa da yadda shi da san shi wa amila ma'ahuma kuma ya yi aiki da su da nusratul dinil islam dan taimako addinin musulunci zamanin umar ma shine kamar ka ce shine mai ba umar shawara na musamman akan harkokin addini da shari'a duk wata shari'a in za a yi an nemi ra'ayi shi ko baya nan sai a sai na umar ya sai a je a tambaye shi na yi hukunci kaza da baka nan ne kake gani da shi aka yi gwamnati ya taɓa shiryawa zai bi zai bi sojin jihadi sai na Ali ya ce umar ya ce mishi a'a Ali ba na son kana nisa da ni ka zauna a madina bai shi ya kuwa ba duk da girman jihadi kenan kaga duk mulkin da aka yi da shi aka idan gwamnatin zalunci ne he was part of it ina ba ta fahimci wannan kamar irin ilzamin da ake ma irin waɗannan 'yan siyasa na yanzu da suke zagin gwamnatocin baya cewa gwamnati ka ba ta zalunci ne kuma sai ka ga shi ma minista ne a lokacin ko gwamna ne ko babban alkali ne ko darekta ne to ko da ta zalunci ne shi ma he was part of the zalunci kenan by extension shi ma da shi aka yi ina fata mun ga mun na jama'a bai wa a ganka a cikin wata mota sai an tsaya gun yan sanda ka ce yawa ya labai wallahi wata nan duka taɓa barayi ce duk da ka ga mu nan gaba ɗaya ni kaɗai ne ba barawo ba yan sanda masu hankali sai sun tambaye kai mal to ya kai kasan su barayi ne kai me kake a cikin su dole ne a tume ka tukunna kafin a tabbatar da bara'aka innocent ɗinka in ma akwai innocent ɗin sana'a su ka aina banu hashimin ina dangin banu hashim wa ma ulima anhum min da abin da abinda aka sani na jarumtar su min nusrati aliyin me yasa ba tsaro sun taimaki sayyidina ali ba dan su wal mutalabati bi haqqihi me yasa ba su nemi haƙƙin shi na alifanci ba me yasa ba su hada ba su hada suka ce ba mu yadda ba wanda a jahiliya farkon musulunci suna kafirci ba ba su yadda aka fitar da ɗansu manzon Allah ba alaihi salatu wassalam sun taimake shi sun taya shi ma zastafa da abubakarin au umara au usmana min al-khilafa menene abin da waɗannan mutane uku suka ci riba a halifanci da ake musu bakin ciki me suka tara abin duniya me suka bawa ƴaƴansu na gado babu abin da suka tara sayyidina abubakar bai ba komai ba in fact likafani da za a sa mai a jikin shi bai da shi sun da ya wuce tsohuwar riga ce ya ce wannan rigar idan na mutu a ɗauraye ta a mulli kafa ne ce ba sai an siyo samu ba saboda babu komai dan abin da ya tara ya ce ma 'ya'yan ku yi hakuri, da ina wannan halifancin shekara biyu ina an so albashi ina ciyar da ku wannan abin da ya saura don Allah ku haƙura da gado a mayar bai malam musulmai dan abin da ya bari din gaba da ya aka kwashe gaba da ya aka mayar bai malam musulmai ko me ya abin da duma ne kuka ce buzun sallah da wani ainihin salka abin da ake zuba ruwa da makaman shi na yaki da doke shi kwaya ɗaya da ke hawa su ne ba kawai kamar ka ce kayan aikin shi kuma ya za a ce bakanike ya mutu bai bakwai ba sai su fanu da tsofaffin tafsiran da da wane ne su kada ya bari dama wannan dole ana tsammanin a gan shi tare da su babu wani abu a jeye a banki ko a cikin wani sharika wani hannun jari ko wani asset na musamman babu dama wannan kayan aiki ne kowa yana da su a wurin sana'a shi dole in tela ka shagon shi a gan a ga six zones a ga eh, tip eh, abin nan ga yake ce mushi abin gwajin yara din nan duka waɗannan dole a gansu ko kuma dole a ga ragowar kana mutane da yawa waɗanda bai gama ba ba ka bane to kaga dole waɗannan ba ba arziki bane dama ga yake shi irin abin da ya bari kin kenan sayyidina umar shi kan ba wanda kai shan wahalan halifanci saboda dama bai ma yarda a bashi abin da zai samu har ya ba rigar shi ma maho ne a jikin ta ce kala goma sha takwas bai kuma ba a halifancin ba. bacci bai sake yi irin bacci yadda ake yi noman su bata bai sake yi shi ba shekara goma sai dai kawai dan kishin gida da rana ya dan yi bacci in dare yawo yake gida gida lungu lungu sai ya tabbatar kowa a Madina yana cikin aminci da salama kafin ya gama tabbatarwa kuma asuba ta yi sai ya ga masallaci ya wuturi ya jira ya sallah asuba ana sallah asuba kuma ya yana ci gaba da yakin halifanci haka ya haka ya shekara da shekaru wani lokaci sai dai ya tafi bayan gari ya samu kindin bishiya bayan azar ya dan yi bacci na awa ɗaya minti biyar minti goma yana cikin wani ya ce halifa ka tashi ina da matsala to wannan meye mora a mulki ba irin mulkin zubai da an baka za ta maka murna za a baka odali a baka motoci a baka impress a baka babban office a baka estakot. duk inda zaka je kana da allowance na tafiya man da zaka sha a cikin na gwamnati ne rigar da zaka sa abincin da zaka ci kudin makarantar ƴaƴanka maganin asibitin su gidan da zaka zauna bayan ba an baka albashi an baka komai kuma duk rayuwarka a cikin albashin a cikin kudin gwamnati haka ake wannan gwamnati ba ku sani ba jama'a da sarakunan nan duk wanda duk wanda aka ce sunan shi gwamna ko minista ko waye to ya gama cutar asusun Najeriya ba har ya sauka babu abin da zai ƙara siya sai abin da ya gani duk abin da ya gani a cikin kuɗin gwamnati ake siya duk abin da ya gani sai dai in ya je ya koyi za a da sun gwara shi mai dinki yadda ka san amarya duk wata ko duk mako masu ɗaukar shi hoto ma daban suke wani ma masu mishi kiɗa a gidan gwamnati suna mishi salati daban suke abincin da zai ci a gidan gwamnati da man da za a saka a dukkanin motocin konvoy ɗin shi da na ƴaƴan shi na kai su makaranta da na matan shi da kuɗin umaranta da na zuwa Dubai siyayya da wanda za a je asibiti Jamus duka waɗannan a aljihun gwamnati ake a cikin kuɗin mu mu yan Najeriya sarki ya tabbata ga Allah kuma duk da haka wani ma zai wuni yana bacci ne da sunan gwamna ana taro ma yana bacci kuma gwamna ne to me zai muku kenan wannan ana taro ma abinda inda za a take decision da ya shafi rayuwar ku amma yana gegedi inda ka san wanda kudin tsandoci ba ina ba ta mun gano nan gaba to wannan sai na akubar ba su muru wannan ba sai na umar bai ruwan wannan ba da aka kuma da ya zo zai mutu aka ce ya sa ɗan shi a sayidina abdullahi ɗan umar tare cewa abdullahi ban ana magana ilimi da nagarta ne ya cancanta ya halibarci amma umar ya ce a ba zai yi ba ya ce mutumin da ya faɗa ba ka faɗi wannan dan Allah ba ka faɗa ne don ka fitar da ni da ni da dangina idan halifanci nan alkhairi ne na ɗiba duka da ni da ali umar duka ya ishe mu idan sharri ne wanda na ɗiba ya tsaya a kai ba wanda ya kara hawa a dangina da yake wali ne Allah ya karba addu'a shi har yau dan gidan Umar ko jika shi bai kara hanifanci a cikin tarihi gaba daya babu wani na jinin shi da har yau ya kare wani hanifanci a cikin tarihi musulunci sai da Usman dama miloniya ne miloniya ne mai kuɗi ne kulli ma fil kalima min al ma'ani wanda ke da kuɗi ko koyin zaka gani in yana shi gwamna wani ma bai zama a gidan gwamnati har da gidan gwamnati wani bai hawa mota gwamnati ya rena irin mota da gwamnati ke bayarwa saboda ya fi karfin arzikin in dai ba ci cigare shi bai daukan ko kwandala an yi gwamnoni a kasar nan masu irin wannan kuɗin wanda sun sun fi gwamnatin arziki har bashi suke bata to wannan me zai wara a cikin gwamnatin da babu kuɗi sai na wasu ta ba mai kuɗi ya ciyar da kuɗin shi a kan aikin addini to waɗannan ba su mori halifancin ba kamar da shi ma Aliyu bai mora ba to me abin yi musu bakin ciki a ciki yanzu me abin kai wasu na bakin cikin ya mulki Najeriya mulkin da ya ba irin na suwana da wani bane da suke ɗiban kuɗi ana zubawa a kwalaye kamar an siyo madara kuɗi ake sakawa a kwalaye kamar madara akwai masu jirgin kuɗi ma'ana kago a cika shi da dala a je a ɓoye a ƙasar waje an yi zanen ƙasa akwai masu yin sito ɗin naira sito inda kasa ana sito na indomi a kasuwa haka zai samu wani shago a garin su ko a wani lungu a gidan shi ya ɓoye ta zuba daloli duk an yi su wani ma sai in ya mutu a ɗebo su sun yi diddige sun zama kamar littafi ya yi ruma sadonar ya mutu ba yi da gida a kaduna wanda duka anguwar ni gaba ɗayanta wannan jihar sadonar shi ya sa hannu a siya su amma bai allocating makan shi kwaya ɗaya wanda kuma a constitution ce yana da yanci makan shi allocation ba amma bai yi ba wanda yake zaune a cikin arewa hausa shine gidan gwamnati to yanzu me abin kamar shi bakin ciki wannan bai ba komai ba bai tace komai ba haka ta fawa kwale misali ta fawa kwale har ya mutu rigar shi irin riga ce da ake wannan aska biyu aska aska biyu ne da aska bakwai irin wannan ta zariya wanda maroka suke sawa irin rigar da ke sake da rawani ya ga irin irin na yan izala da ka gan shi kaga kawai kamar ka ce wanda kacin ƙauye ka gan shi yes in ka je na arewa house har yanzu kayan da tare yake sakawa suna nan da agogon shi da rigar shi da komai har yanzu suna nan ba wasu kayan da kama ba haka shi ma suna nan nashi eh, eh, taba kwalewa a wuce to waɗannan me zaka musu zaka musu bakin ciki shi sa waɗanda suka kashe su kuma in je ku Kaduna bayan sun kashe sun yi nadama cewa dama waɗannan ashe ba su da komai aka ci mana sa da kuɗi da aka ja ka duba akawunin sa sai aka ga ana bin shi overdraft ya ci bashin banki kafin albashin shi zo firimiyan arewa ba kamar ka ce gwamnan arewa duka wannan gwamnan sha tara duka ka haɗa duka jihohin su gaba ɗaya shi kaɗai shine gwamnan kuma a lokacin ana zaune lafiya kuma gaskiya ki, amma amma albashin shi ya cinye ya je banki ya roƙe shi ya roƙe su sun bashi overdraft idan albashin ya shigo su cire kafin lokacin dan ya ga mutanen kwarai da ma yanzu wani sai mutu sai ka ana faɗan kuɗin shi ka kasa surantawa nawa ne sai yan nagarta sun dinga cewa dubu so dubu so dubu so dubu su ba su ƙara ruɗa ka kuɗin ba su samu ba me zai yi da su kuma duka wannan kuɗaɗen ba wai yayi kasuwanci ne ko noma ko aikin gwamnati ko ya gada ba a'a ya kwasa ne a cikin commonwealth dukiyar ta duka ya kwasa ya mai ta tashi shi kadai lahira akwai kallon ji ba shi Allah ya tsare amma Abubakar fala jama'a mala sai na bakar dai bai tara dukiya ba wala warrasa mulkan bai gadawa da kowa mulkin ba wala walla ahadan min aqaribi bai baiwa kowa wannan shugabanci daga cikin yan uwansa ba bai ba su ba wa kadhalika al-amru bin nisbati li umar wa usman haka sayyidina abubakar haka umar haka usman ba su tara dukiya ba ba su gadar da mulkin ba illa annahu ukhidha ala usmana tawliyatu aqaribi duk da yake sayyidina usman daga cikin abin da yan bid'a kawarija suka zarge shi suka ce me yasa ya dinga ba yan gidansu ainihin gwamna da kantoma da kwamishina da ss eh, da sa eh, da makamantansu wa kad ajabna an zalika fi kalamina an khilafatu usmana wa am wa al ma'akhir allati ukhrid alayhi an ba da amsa a can baya game da bayani akan halifancin Usman da kuma bayani akan abubuwan da ainihin wato aka yi mushi jayayya a kai zama wannan shine ƙarshen littafin hikmatu min tarikh muna fata Allah ubangiji kamar yadda mana farkon shi da ƙarshen shi Allah mu daga sake sa mana albarka a cikin abubuwan da muka karanta a ciki abubuwan da suke daidai muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da su ya ba mu ladan faɗi da sauraron su kurakuran da suka faru na tuntuban harshe da karancin ilimi da ainihin bebanci na rashin iya bayani muna fata Allah ubangiji ya sa wasu su iya ganowa su gyara mana su kuma Allah ya gafarta mana zunuban da suke a cikin waɗannan kurakurai Allah ya juya mana su zuwa ga ainihin hasanat Allah ya sa wannan karatu da muka yi zama sanadiyar mu gane gaskiya da mu da waɗanda za su sauri wannan karatu ta hanyar waɗannan na'urori a nan gaba wannan karatu babu shakka kamar da ɗan uwa suke gani yau majalisi na casa'in ke ma'ana awa casa'in bisa ƙaramin takadiri ka karatu ne wanda da a cikin wata uku kenan za a yi shi kwana casa'in za a yi shi inda ana yi kullum amma yanzu yin shekara biyu da rabi kenan ana ana abu daya ana ta taɓurza saboda duka komai part time ɗaliban part time malam ma part time muna dai fatan Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki amma ina sa ran in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu yi majalisi na casa'in da ɗaya wanda ya zama shine khatima kenan dan mu mai da shi wuturi kuma saboda akwai ragoyin bayanan da muke so mu yi dauraya da su a matsayin kamar saƙon littafin a takaice ko kuma dibi akan makomar ainihin waɗannan karatuttuka da waɗannan fitintunu na 'yan shi'a a bisaye da suka taso a wannan zamanin da muke rayu Allah ya kai mu za mu tsinci ainihin wato gaɓoɓi ƙanana haka mu tattauna a kansu daga nan kuma sai mu zo bayani akan littafin da za mu ci gaba insha Allah muna da tunanin littafi ɗayan uku akwai littafin da muka yi magana a can baya shine littafin sunan na al-imamu abu dawuda da littafin kuma tadris tauhid na al'imamu imamu al-maqrizi da kuma littafi na uku shine wanda ba mu riga mun tantance ba idan dai Allah ya kai mako mai zuwa bisa abin da shawara ya kama da kuma abin da ainihin muka bada eh, muka Allah ubangiji ya ba mu zabi akai za mu ci gaba muna so dai mu muhimmantar da karatuka ne a wannan majalisi na aqida saboda yawanci katukan fikihu da hadisi da tafsiri kusan ko ina ana yi da wuya yanzu ka ga wani hadisi an shafi fikihu wani bai ce bai taba jin shi ba da wuya ka karanta wata aya ka ce za ka yi tafsirin ta wani bai taba jin tafsirin ta ba amma masail da dama na aqidar musulmai ahli sunna ba san su kaga wannan yana daga cikin fitina da ta faru har aka ɗebi mutane aka yi su cikin boko haram yana daga cikin fitina da ta faru aka ɗebi mutane aka yi su jama'atul hijira kai wasu ma da haka suka koma har shi'a sun shiga ƴaƴan ahlus sunna da makamantu saboda mutum bai san meye aƙidan musulmai game da haka ba a ina kan za ga mutane ahlus sunna suna samun kasa a cikin tiba na aqida a cikin manhaji da ayyukan da suke alal misali yanzu jama'a me ya kai ahlus sunna a cewa kullun sai kun dinga zaman muqabala da ƴan shi'a ko da ƴan ɗariƙa ko da ƴan waɗannan na Kano yan kadiriya suna da wani suna da ake kiran shi da shi yan kogo ba kogo ba ko wani suna da kasawa a kansu da su ashabul kadi yan ashabul kafi warraki me ya kai ahlus sunna su dinga wannan a ce kuma shi shugul shagil din wannan ya saba muna jin ahlus sunna amma ko za ga mutanen mu sa mu suna da wannan zangayin ha a rediyo ha ana dauka amma muna jin ahlus sunna bai da haka ba al-imamu al-imamu malik yana cewa wani yazo yana so muƙabala da shi ya ce a'a ni ina kan yaƙini game da addini na ka je ka nemi wani dan uwanka da yake da shakka irin ta ku je ku tattauna ku da shakka amma da yaƙini akan abin da ke ba tattauna da ba wa yan bid'a kafa a ce a dinga tattauna da su jama'a ya da aqidin barna ne a cikin musulmi sannan a inda ake tattauna wani zai samu shubuha a cikin abin da yake faɗa ku kalli sahabbai da kansu jama'a duk imaninsu wanda suke sauraron yahud daga cikin sun dinga sa musu shigoyi suna zuwa tambayi manzo Allah akai wannan ya zo da yawa a cikin tarihin sauka wasu ayoyi sabai bagin ina ba ta mun gane wannan da haka ka da ɗan bid'a kamar yadda malamai suka bara su yi su ainihin barbahari da makamantansu shine ba ka ba shi idan ta kama har za a tattauna da shi to za a tattauna ne gwargwadon abin da zai zama ana ƙoƙarin a mushi bayanin gaskiya kuma a samu malamai ƙwararru da suka iya bayanin gaskiya su da shi ba a cikin taro ba amma yanzu kowane dan ma habba wa dabba sai ya je ya taɓo ta barna sai ya je ya tattauna da yan bid'a sai su same shi ba kan wani abu ya rasa yadda zai yi wanda sai dai imanin shi ya kwace shi dan shi a ya jefa maka wata kalma ko ya jefa mabiyanka kuma katin na ɗauka ana yaɗawa sai a je a ce ai shi kenan kashi ko wallahi suna da gaskiya fa suna ta jan ayoyi Muhammad Yusuf din nan dan Boko Haram jama'a ko kun san da haka ya ci makarantun alusuna da dama sai ya zo ya tattauna da malamin a gaban ɗaliban ɗaliban kuma dama yan zafin kai ne yan hamasa alarmomi ne ba su da aikin banda tilawa to kasan alarma kuma din da ana zubo ayoyi to kai ka iya kawai saboda ka iya zubo abin da ke kan shi kamar wanda ya iya masu da ya ga kana fasa x is equal to kaza ko ka ka da ilimi bai san hala iya wanda ka iya ba haka alarma yake inda zallan alarma ne matsalar shi kenan bai san usul ne da ake huta da ayoyi ba Muhammadu Yusuf aka dinga yawo tsakanin Gombe da da Maiduguri da Sokoto da Bauchi duk inda ya je sai a tara mashi ɗalibai. ya ce zai mukabala da malamin a wurin yake kwa sai a makaranta guda sai kwashi mutum ɗari lokaci da na rantsi da Allah akwai mutane da sai da watsa musu makarantu wallahi a Bauchi da Gombe da Yobe da makamantansu saboda an ba shi platform ya yaɗa baka ki da shi a cikin mutane to haka wannan yanzu misali ne kawai akan abin da yake ba manhajin ahlus sunna bane sam amma kuma yanzu ahlus sunna suna tukiya da wannan sun tattauna da wali, sun yi muƙabala da gayi nan a Kano musamman har series ake muqabala kuma in ka ji sai sun baka tausayi suna ta faɗan ilimi yan bid'a suna ta karetawa ba da wani amfani wannan jama'a irin wannan yana nan a cikin a cikin mu sannan rashin sanin ma asalin littafan da ake hujja da su na ahlus sunna wajen aqida ba a san su ba littafan su Kayi din nan su ibnu batta littafan su ainihin wato al-imam al-barbahari littafan littafin kitab tahawiyya littafan su ainihin wato sun a kitabu sunna na ibnu abi asim na al-imam ahmad na dan shi abdullahi dan gidan imam ahmad littafan nan ba a san su ba yanzu ka ce a cikin ahlus sunna ka ce harbu al-kirmani wani bai taba ji ba ibnu batta bai taba ji ba ya dai san ana cewa buttatun agwagwa amma bai san wannan malamin ba wallahi tallahi jama'a malaman ahlus sunna sai ka ga waƙe wanda yara suke haddacewa a firamare ha'iya da nuniya malamin ahlus sunna bai taɓa jin labarin ta ba kuma yana mumbarin ahlus sunna yana wa'azi bai taɓa jin labarin waƙe na firamaren aqidan ahlus sunna ba bai taɓa sani ba in ka ce mishi ha'iya nuniya kaza lamiya da littin wannan ta shaɗi ta ta wannan ba dan ba magarban nan ka ni. ita ba ci ba ba zuwa duka samun ta tabar zama jama'a shi sa mu muke ganin a cikin sunnan mu ta makarantarwa shine ba ma su mu dinga maimaita abin da ake wani to bari mu samu wani abu wanda wani bai yi sai mu tare mu taimaka. shi sa na fi ganin cewa lallai korara mai littafin sana abi dawuda saboda karantar da hadisi da albarkar da ke ciki amma sai mun ƙara littafi na akida insha Allah saboda ya zama muna yin abubuwan mu ala basirat kuma mutane za su sha mamaki za ka ga irin abubuwan da kake tunanin wai an babu su ma a karatu ko ba a taɓa jin labarin su bane ko yaya abin da akwai saboda tun da fara da sunna a Najeriya da raddi aka fara da raddi abin da aka fara da ɗarika sunan shi raddi ne a zo a dirakan mutum a yi matsa matsa da shi to har yanzu an gama kwantar da su an kashe su wasu an sumar da su wasu an bukata su ana sai a basu ko a ci gaba da karantar da sunna amma kuma har yanzu suna kwantar da haka ake ci gaba taka su to wani shi wani an sai ya miƙe ma cewa labe da ba ma mutuwa kun kullu rai zaka aiki da raddin ya wuce kima abin da za su iya kwantaina ko sai suka taso ko suka dawo dan in kai fushi mutum ya kai bango to dole ya nemi da zai ya ainihin wato a takin din kashi ma ya nemi ya wuce to da yan dariƙa su bi sun yi lim amma da aka shiga wani suka fara farfadowa su ma suna samun kanta a tak suna mai da martani yanzu in ka lura abin da suke kira da sai abbas su ba su kaɗai ne yan bid'a ba dama su an zo na su ne kuma an ga abubuwa su wani layi to sai a fara karantar da asalin aqidar sunna shine akwai littafan daga su ne ake karantar da aqida to zan yi karantar da manhajin sunna manhajin salaf to amma lil asafi shadid duk ba iya waɗannan ba duk inda ka je littafin yana karewa ne akan bulugul maram riyadus salihina sai kuma inda ake yayin dariqus salihina an yi bala'in nisa shine kaza an nan karanta wani dabi a cikin tarihi eh, haƙul mai shi ma wannan rahikul maktum ko ko zadul ma'ad ko ko ko wani ko alfiyar sira ta abin ta iraki shi ke na bukatun da ake to wannan kuma duka labarai ne da fito amma karatu na aƙida wanda yake gina mutane wanda in ka sha shi duk inda ka je za ka tsira ko yana da garanci a ƙasar ba a san kimar littafai irin na ibn taymiya ba irin su hamawiyya su ainihin safadiyya su tadmuriyya su littafin ainihin wasiƙiya waɗannan duk da ma'aƙidu ne ba a ma san su ba ba a siya ba a karantawa ba ruwan kowa da su wa inna lillahi wa inna ilaihi su? wanda suka siya kuma sun yi danki gazi da kan shi ba fara danki kawai su wani taban ibn tabiya da ma littafan irin su zahabi taban irin sibul qayyim su ma lati da albani da littafai irin na su a abin nan irin na su bin ba irin su usami irin littafan ka'idar sun an siya ba a ajiya sai an karda su duka dan kamar rigar sallah ce ka'idar ta dole a saka ta ranar sallah in ba ka ba an yi asara ta in ta bai maka ba an yi asara ta ba ka bane ko to haka wannan daban suke ba littafan nazari ba littafan a karanta gane dole in dai kana son za ka yi magana a cikin addini da suna da suna dole karanta wannan littafan ba ka ba to ka shi kawai ba kuma yi ba ko mun yawan shi ko ya kai mutum da ashirin haka za ka yi ta karantawa ko ka mutu ba gama ba ko kuma ka gama wata rana shi ne da jama'a wallahi shi ne mu da haka su malamai sau koya mana wallahi haka sau koya mana kuma dole a tuka saka a ce dole ka karanta kuma na rantse da Allah in ba karanta ba haka saba faɗan maganganun da suke cewa ba za ta jin irin maganganun da ke cikin tafin suna fita daga bakin ka ba dan kai ba annabi bane ba maka wani. alama a ga ka karanta shine a da irin maganganun da ake ji a littafin suna fita daga bakinka da aka ake gane ka karanta su ka ce abu kaza na wuri kaza a littafi kaza a je a duba a gani amma ko za ka zo ne ka yi naɗi kawai shi ka zo ka zauna kawai duk abin da gara ma ka faɗa ba marja'iya sai ka ce sufi ko kuma fasto wannan ya fasto ne shine zai gama jawabin eh, abin da shi gaba ɗaya ranar sunday amma ba zai faɗi reference kwaya ɗaya ba su wannan ɗan dariƙa da fasto su suke wannan in ya faɗi reference ma cewa zai na hukar zai faɗa ya ce Allah ne ya gaya ni kaga na hukar ne wannan Allah ya tsare mu jama'a za mu tsaya za mu saurara sai Allah ya kai mu mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله